Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin a ranar Litinin 20 ga watan Maris shekarar 2018 kan mitoci 1625 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA afirka zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba yakubu makeri ne tare da alheri grace abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar hukumar 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa mahallansu cikin gida ta najeriya ta ba da kayayyakin taimako ga waɗanda suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar adamawa Gane kuma kwamandan hukumar tsaro ta musamman ta Civil Defense a Najeriya na jihar Borno ya ce hukumarsa tana nan tana ci gaba da yin nasara akan 'yan ɓata gari. Haka kuma zan gabatar muku da shirin a dawo lafiya wadda yake mai da hankali a kan kai komon ababen hawa lamun lafiya. Muna kuma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma sakonni da ka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Masu gudanar da bincike na Amurka sun ce bom ɗin da ya tarwatse ranar Lahadi da yamma a birnin Austin na jihar Texas an tada shi ne da wata waya kuma ya fi saura uku da suka tashi a baya nagarta. Hukumomi sun ce mutane biyu 'yan shekaru kimanin ishirin sun ji rauni a fashewar ta baya-bayan nan da ta auku a jihar da ke kudu maso yammacin Amurka. babban jami'in 'yan sandan birnin austin brian manley ya ce dukansu sun ji munanan raunuka a hadarin sai dai suna cikin hayacinsu a asibiti inda ake masu jinya jami'in hukumar binciken manyan laifuka ta amurka christopher combs ya ce amfani da wayar da aka yi a tada bom din na baya-bayan nan ya sauya lamura ya ce ya nuna kwarewa ba wani rukunin mutane ake aunawa ba 'yan sanda sun kuma suna kuma bincike kan ko hare-haren bom ɗin yana da alaƙa da nuna wariya fashe-fashen uku na sun da suka kashe maza baƙaƙen fata biyu suka kuma jiwa wata mace 'yar shekaru 75 mai jinsin spaniya rauni wadda take kwance rai kwakwai mutu kwakwai sai dai waɗanda harin na baya-bayan nan suka ritsa da su turawa ne hukumomi sun yi tayin ba da tukwicin dala dubu ɗari ga duk wanda zai ba da bayanin da zai kai ga kamawa da hukumta waɗanda ke da alhakin waɗannan fashe-fashen. 'yan sa'o'i e bayan da shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya lashe zaɓe jami'an fada white house sun ce nasarar tasa bata ba da mamaki ba kuma ba su da niyya shugaba donald trump zai kira putin ya taya shi murnar lashe zaben wani kakakin fada white house hogan gidley ya ce amurka za ta yi aiki tare da rasha inda akwai damar yin haka gidli ya ce za mu karfafa dangantaka da rasha za mu kuma ja daga idan rasha ta yi wa muradunmu barazana sai dai za mu kuma nemi hanyoyin aiki tare idan za mu sami biyan bukatunmu sakamakon zaben da aka fitar jiya litinin ya nuna putin ya lashe zaɓe wa'adin mulki na hudu da kashi 77 cikin 100 na kuri'un masu sa ido kan harkokin zaɓe na ƙasa da ƙasa a moscow da suka hada da jakade jan peterson na cibiyar harkokin tsaro da haɗin kai sun bayyana cewa babu hamayya ta zahiri a wannan zaɓe to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc duk da ci gaba da kushewa shugaban kwamitin bincike na musamman robert mueller da shugaba donald trump yake yi fada white house ta musanta cewa yana niyyar korar shugaban kwamitin da ke binciken kan ko an aikata laifi a hulɗar kwamitin yaƙin neman zaben shugaban ƙasa na trump a shekara ta 2016 da rasha mataimakin sakataren watsa labarai a fada white house hogan gidley ya shaida wa manema labarai a cikin jirgin sufurin shugaban ƙasa jiya litinin cewa babu wata tattaunawa da aka yi ko hira game da cire mr molin kakakin ya bayyana baƙin cikin wato bacin ran shugaban kasar da binciken da ake gudanarwa kan ko kwamitin yakin neman zaben trump ya yi wata hulɗa da bata dace ba da 'yan kasar rasha shugaban kasar ya hakikanta cewa wannan ce bita da kullin siyasa mafi girma a tarihi in ji gidley ya ƙara jaddada abin da shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter da safe yadda trump yake caccaka mola a dandalin sada zumunta ya haifar da damuwa mai yiwuwa cewa mai yiwuwa shugaban kasar zai cire shi abinda zai haifar da rudani ga kasar ta fuskar tsarin mulki bisa ga cewar 'yan majalisa da masu sharhi kan harkokin shari'a da kuma masana tarihin shugabancin amurka shugaban kasar turkiya recep tayyip e-, erdogan ya bayyana niyyarsa jiya litinin ta faɗaɗa ayyukan soji a wuraren da ke ƙarƙashin ikon kurɗawa a syria bayan kakkaɓe su daga tungarsu da ke afrin erdogan ya ce dakarun kasar turkiya za su tunkari birnin manbij da kuma an alrab da ake kuma kira kubani a syrian da waɗansu garuruwa da ke kan iyakar turkiya da syria a gabashin tekun euphrates alheri grace abdu ke don aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla mutane da rikicin boko haram ya raba su da mahallansu da ke zaune a sansanoni 'yan gudun hijira a malkohi da damare da fufure a jihar adamawa sun samu kayayyakin taimako da suka hada da injinan niƙa da kuma kayan karatu daga hukumar 'yan gudun hijira ta najeriya daraktan kula da 'yan gudun hijira lawal hamidu da ya karanto jawabin shugaban hukumar hajiya sadiya umar faruk ya ce manufar wannan tallafi ita ce ta da komadar 'yan gudun hijiran ga dai jawabin nashi a cikin rahoto da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana hijira da idps sako ne kuma wanda yake da muhimmanci saboda ba sakon abinci ne da zaka ce kwanta ka ji daɗi sau daya a'a sako ne wanda zaka yi kanka abinci har kai wani don kowa ya kamata ya zama da cewa yana taimakawa cikin al'umma ko shi ma mai taimako ne to shine sakon da kamu sai kuma manta da yara mu ba wanda suke makaranta tunda an ce ilimi ne tushen komai su ma ga kayan ilimi su je su nemi ilimi shi ma a jawabinsa jami'in kula da sashen karantarwa na rundunar soji ta 23 da ke yola wanda mako suke kula da karantar da 'yan gudun hijiran kafin na azumi ya yaba ne da tallafin da hukumar 'yan gudun hijiran ke yi tare da yin kira ga sauran kungiyoyi da mahukumomi da su ma suke tallafawa. Having this kind of uh, instructional materials will go a long way. So I want to thank the organizer. Wannan tallafi ne da ke da muhimmanci ga waɗannan 'yan gudun hijira kuma mu ma a namu ɓangaren za mu ci gaba ne da bada guduma wajen karantar da waɗannan yara domin su ma samu ilimi a matsayinsu na manyan gobe a cewar jami'in sojin. Tun farko a jawabinsa, babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar adama asema alhaji haruna hamanfuro ya ce kullum ma a shirye suke su ba da nasu haɗin kai wajen ganin an tallafa waɗannan 'yan gudun hijira sannan kuma ya bayyana irin ƙoƙarin da gwamnatin jihar ma ke yi a yanzu gaskiya in ka duba ba abin da za ka taimaka wa mutum da yake bukata fiye da abin da suka yi nan sun yi abubuwan sun zo a lokacin da ma muke bukatan su domin in ka duba kayan tallafin yaro yaro ba babba ba ne yanzu za ka ba shi littafi ko takalmi an juma yayar kuma suna karewa ana, basu ba su dinnan yana kara sa su su concentrating ku me za ku yi a jihar adama ganin kan cewa kayakin na wasu hukumomi suke tallafa ku me za ku yi Ah, muna ƙara tallafa ai waɗannan suna za su taimaka a kan abin da muke yi ne saboda ka taimako baya kaɗan baya yawa kuma to ko yan gudun hijiran ke cewa ne gane da wannan tallafi da aka basu an bani Allah ka musu na gode to abin da zan yi da wannan injin zan je in yi martade da shi wanda zai taimake 'ya'yana da jama'a da suke kusa da mu a nan za mu yi aiki da shi mu samu mu yi walwalan ina ji da godiya kuma ina da farin yadda aka bani wannan alfarma ina farin sosai wasu yan gudun hijira ke ma da balahirar boko ta raba da gidaje ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to ba da da ibrahim abdulaziz kwamandan hukumar tsaro ta musamman ta civil defense ta nigeria wadda yake kula da shiyar jihar borno abdullahi ibrahim ya ce hukumarsa tana ci gaba da yin nasara wurin kama 'yan bata gari a birnin maiduguri kwamandan ya bayyana hakan ne a hira da ya yi da wakilinmu haruna dauda kamar haka kamar yadda kuka gani yanzu wani sabon salo ne na sata da aka shigo da shi cikin birnin maiduguri wanda kuma daga wata jiha ake shigowa suka zo suka samu wannan bawan allah da kusan miliyan biyar da dugu daya kai masa hari suka kwace kuɗin a hannunsa inda allah ya bamu sa'a sai shi yana da lambar kiran gaggawa ya kira mu ne yara na suka shigo cikin zancen ka bi su a suka yi nasara a kwato miliyan hudu dubu ɗari takwas da mota kamar kudaden duka da aka samu ko kuma akwai wasu abubuwan da kudin da babu eh, an samu miliyan hudu da dubu dari takwas nan take sannan miliyan ɗaya dubu dari yau dannan nan da safe. Wani mataki za ku ɗauka kan wannan mutumin ganin cewa shi kaɗai ne aka kame a yanzu haka? Eh yanzu kokarin da muke shi zai taimaka mana mu ga sauran guda biyu inda an ce ba sa nan sun tsere to in suka zawo za mu kai su gaban kuliya. Batun waɗannan mutanen da ke sai da takardu kamar wadda su ƙungiyar ba da taimako ke bayarwa na wannan jiha su kuma ina aka kame su a nan ah, tashan Borno Express dama sun saba irin wannan abun sai ah, an kawo wannan takardun a taimaka ma yara da suke makarantu a cikin jihar borno sai su ɗebe wannan takardun su fita da su su je kudancin najeriya su je su canja musu abin nan ah, koba sannan su dawowa sayar ah, cikin tsada yanzu allah ya sa sun shiga hannu mutanen da kuka kame eh, mutane biyu ne eh wannan harka ta takardu eh, eh. kamar kun yi bincike su daga na suke kamun waɗannan takardu ganin cewa takardu na majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef eh muna kan bincike domin ya nuna mana cewa akwai hannun ma'aikatan waɗannan wurare da su ake haɗa baki a san ba a cin gari sai da ɗan gari ganin cewa ranka daɗe eh, akwai kuma batun wata mota da kuka kame na za kame a gidan mai kamar wannan motar me yasa kuka kame ta ne har kuka zo ita nan eh in ka dubi cikin motan zaka ga tanki ne da wanda aka kikirowa abinda muke gudu shine ka su shiga nan gidan mai su sai fetur shiga cikin jeji su sai wannan bata gari boko haram shi yasa da muka ga motan. sun ga yaran mu sun tunkari gidan mai sai suka tsere shi yasa ga muka kamo motan muka shigo kame motan mu kame motar muna jiran ya kawo kansa a batun dabbobi kuma da aka kame mana karin bayani kai. to shi wannan abubakar kusan so hudu ake kama shi sata jami'an yan sanda domin jiya muka kama shi kusan guda biyar ya sa yanzu an samu guda biyu ya ce mana rashin aiki ne da komai to rashin aiki ai ba lasin wani da zaka je kai sata yanzu yana hannun to kamar ka ce su hudu ko kame shi an taba kai shi kotu ne ko kuma kun kame shi ana sakan shi ne kawai bisa beli a ba mu muka kama so uku din eh, hukumomin tsaro ne suka kama shi koli amma mu yanzu shi ne na farko kuma sai gabatar da shi gaban hukuma su masu waɗannan dabbobi an gano inda suke eh an gano su eh za su za ku yi da dabbobin yanzu haka a za mu kira masu dabbobin mu ba su amma an kai magana gaban kotu za su taho da dabbobin ya zama shaida to ba da kwamandan hukumar tsaro ta musamman ta civil defense ta najeriya a jihar borno abdullahi ibrahim akilarsa da wakilin mu haruna dauda yanzu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakan da ke zuwa dakata da wannan faifan waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha shida na dare a nan washington ga kuma shiri da na shirya zan gabatar matafiya a dawo lafiya Jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Adawo Lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba ne a daidai inda bakonmu ko kwamanda Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa shiyar jihar Neja yake bayani akan yadda ɗaukar mutane fiye da kima ko kuma overloading a turance yake haddasa hatsira akan hanyoyinmu wanda ya kamata kowa ya bada gudunmuwa don kawo ƙarshen overloading musamman masu hawa motocin haya a ci gaba da hirar su da wakilinmu Amina Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu ma ba wai a cusa mutum da dabba ba, a sa mutum cikin but kamar dabba a ƙasar nan ba wai neja ba a ko ina haka ke yanzu haka wannan abu yana cikin abubuwan da ke ci mana tuwo a ƙwarya idan jami'an mu suka tara mota za su yi aiki mutane su hana su aiki to kaga duk wanda zai ce ba mu aiki makareci ne bai san abun da ma yake ba ba ma dan ƙasa ba ne zan ce duk lokacin da ka tsaye da mota mai overloading su kansu wayanda aka ɗauko ɗin nan sun ringa magiya sun ringa haɗa ka da Allah kai malam muna da masaniya ma ana cewa mu ba mu san Allah ba muna da wannan masaniya domin idan mutum ya idan mutum ya idan mutum ya cije ya ce lalle lalle sai ya wannan aikin irin furuci da cin mutuncin da suke mu sai wanda aka gani kuma mutane su ne shaidu ba mu rike da allura biro ne da takarda wani lokaci a yi ma jama'a mu rauni mummuna saboda mun ce dole a bi doka sannan mutanen gari suna gani wasu da dama ba sa son abubuwan da ke faruwa amma me ka yi ka hana wannan kana da iko a matsayinka na ɗan ƙasa ka ga an saba doka ka hukunta mutum me hukunta mutum ka zo ka ce kai baka yadda a a taka doka da kai ba in kuma aka taka doka aka zo za a hukunci ta mutum ka ba da goyon baya in ya kamata a kai mutum kotu ka biyo ka bi ka ce kai ne shaida lallai abun nan ya faru kana ci amma ana yin shi ba a yi so kaga a takaice idan muka dubi abubuwan nan abubuwa ne wayanda sun zama watse bancin maganar mutanen da su kansu da kansu suke shiga wannan obalodin mu dawo masu membobi direba ya san motarsa a ce ma tana da lafiya amma an ce kar ya wuce mutum bakwai me ya kai shi ɗaukan mutum goma kaga rashin ɗa'a ne ga ƙasarsa rashin sanin mutuncin dokar ƙasarsa ne sannan cin amana ne na jama'an da ya cusa ciki kaga duka wa'annan idan muka dube su abubuwa ne da ke kawo haɗura to inda a ce su membobi ɗin za su ji tsoron Allah su daina za a samu sauƙi ma'aikata inda suke da laifi wasu suna da son rai na zuciya ga laifi ya gani amma bai tunanin laifi abin da yake tunanin me zai samu hannu shi mai laifi ya karba wanda yake kuma wannan tsinuwa ce ta Allah da mai bayarwa da wanda ke karba duk Allah ya tsine musu so kaga idan muka dubi abun nan ta fanni fanni za ga akwai abubuwa da yake sun riga sun barkace amma alhamdulillahi mu hukuma mu idan mun kama mutum yaro da kuɗi billahi lazi ko dan waye za mu kore shi ma'aikatan kenan a cikin ma'aikatan mu ko dan waye za mu kore shi haka kuma idan muka kama mutum ya ba ma'aikacin mu kuɗi ko shi waye sai mun kai shi kotu mu ji dalili to amma me ke faruwa direbobin nan sun fi son su ba da kuɗi kaga sun fi son tsinuwar Allah sannan cikin ma'aikata ana son waɗanda su ma sun fi son tsinuwar Allah din kuma ba za a ce ba ba su sani ba sun sani tun kafin ka shigo wannan aikin shace ke za a gaya maka so saboda haka zancen overloading a, a niger state zance ne wanda yake ci muna tuwa a kwarya kuma ina maka tabbaci ko ajiya lokacin da nake mitin da jami'aina na gaya musu cewa dole ne a fito da hanyoyin da za mu hana wannan overloading domin mun gane idan muna son har mu cimma ƙudurin majalisar ɗinkin duniya a matsayinmu na hukumar da take da martaba a idon duniya domin muke ke ja gaba a, african country dokokinmu ne wasu kasashe ke duba su je su yi ta to dole ne mu san yaya za mu yi mu daina abubuwan da ke kawo mana hasarar rayuka nan misali overloading yana ciki overspeeding yana ciki aron hannu ko kuma one way suke ce mishi yana ciki rashin fitilu yana ciki to dole ne sai mun tashi mu yi wannan kuma bi izinin lahi ta'ala za mu yi shi kwanan nan ba da dadewa ba amma kafin mu yi kamar yadda na ce yana cikin Eh, abin da aka shata muna faɗakarwa kuma mukan tattauna za mu tattauna da shu shugabannin 'yan union da na naton da na nurtw da su kansu ma 'yan okada nan masu iban biyu uku a mashin mu gaya musu cewa to abun nan fa ya ƙazance kuma muna ganin irin haɗurran da ke faruwa kuma sun sani amana ce na shugabanci dole ne dole ne dole ne a daina wannan overloading ɗin. A nan ne kuma za mu datsa aya a wannan hiran kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. A madadin bakon namu ko Kwamandan Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar Neja da wakilin wakilinmu Amina Mustapha Nasiru Batsari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. da jaridar lokuriya za mu fara sharhin jaridun na wannan mako wace ta ruwaito cewa kilogram 27 na zinare sun yi batan dabo a kamfanin zinaren sml da ake kira samira kamfanin da a shekarar 2016 gwamnatin nijar ta sakar da hannun jarinsa wa kamfanin a group mai zaman kansa da ke da mazauni a Najeriya. Jaridar ta ce a can baya an taɓa sace kilogram 16 na zinare har sau biyu a wannan kamfani, kuma zancen nan da ake ɓarawon ya sha. Dalili kenan da a wannan jikon aka sanar da alkalin alkalai procurer cewa abin ya fara ta'azzara. jaridar lanketar ta bayyana cewa tattalin arzikin yankin tilaberi ya fara fuskantar barazanar durƙushewa a sakamakon dokar ta bacin da hukumomi suka kafa da nufin murkushe ayyukan ta'addancin da ake fama da su jaridar ta ce yankin difa da wani bangare na tawa su ma na cikin irin wannan yanayi na tsayawar harkokin yau da kullum saboda hare-haren ta'addanci to amma da alama yankin tilaberi ya fi fama da matsin tattalin arziki a sanadiyar matakin rufe wasu kasuwanni lamarin da ya tilasta wa ƙauyawa gangarowa birnin yamai inda suke yawon tallar dabobi a unguwanni daban-daban jaridar lukanar amfiri na cewa wasu manyan attajirai sun sha safa da marwa a ofishin hukumar yaƙi da cin hanci halsiya a 'yan makonnin nan bayan da wani bincike ya gano fitattun 'yan kasuwa da ba da cin hanci domin samun sassaucin kudaden awon kayayyakin da suka shigo da su daga waje misalin yadda wani ɗan kasuwa ya haɗa kai da jami'an duwan suka auna motarsa a miliyan biyar na sefa alhali idan da za a bi ka'idar awo miliyan talatin da hudu ya kamata ya zuba a aljihun gwamnati sabili kenan da hukumar yaƙi da cin hanci ta buƙaci dukkan wanda aka samu da hannu cikin irin wannan harƙalla ya amayo dukiyar jama'a in ji kanar amfiri mu rufe sharhin da jaridar le harrison wacce ta zo da labarin wasu miyagun ɗabi'un da ke faruwa a wasu daga cikin makarantun sakandaren yamai a wannan zamani na ci gaban kimiyya jaridar na magana ne akan wata sabuwar bidiyon da ke yawo a shafukan sada zumunta inda samari da 'yan mata ke rawar batsa a farfajiyar makarantar sakandaren CS Yantala tamkar a gidan disco Lamarin da Le Harrison ɗin ta ɗora alhakin faruwarsa a wuyan wasu shugabannin makarantu da ma hukumomin ilimi. Tun abin na faruwa a rariya, yau an waye gari ya ƙaura makarantun boko. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da a gaida Sulaimu Muni Barba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka iko mana. Salamu alaikum da Hausa. Mai magana wa Mala Ibrahim Tafi Shana Hudu, wani karamin hukumar gaba a arewacin Najeriya. Ina kiran da manya-manyan malamai na duniya ko kuma wani Najeriya gaba da duniya gaba da. da fita wa addu'a wannan attila da muka faɗa na wannan talauci da al'umma annabi da Allah ya mu nan talauci da muke fama da shi ubangijin Allah ya taimake mu Allah ka tsare mu da wannan talauci da muke fama da shi Allah ka sauke mu shi assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyo amurka suna na abdulrashid jola musa gwarbawa daga jihar sokoto tarayyar najeriya ina so amfani da wannan dama tare kira ga gwamnatin jihar sokoto da kuma da ke kula da harkar ɗan masharin ta jihar sokoto a bisa ga rashin biyan mutane kuma ga ɗari biyu da har yanzu ba a ja su ba duk da cewa an faɗi ga yurin na cewa za a hawa jinsu a wannan sati muna cewa da Allah ka da jihar Sokoto da ta matsa ƙarni da yin binciken domin gane musabbabin abin da ta wannan tsaiko domin ci gaba da aikin da suka saba na kawo tsaro a jihar Sokoto. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu mai zora kamfana malamadorin jihar jigawa yan majalisar dattijan najeriya ku ji tsoron allah sabatajin kan gwamnatin janar muhammadu buhari da kuke yi wajen taimaka wa talakawan najeriya da al'umma da samar da zaman lafiya wannan aburan ku baya kauna domin ku sani fa ba ku da fari jinin da za a zaɓe ku je majalisa sai albarkacin janar muhammadu buhari wato yau al'ummar najeriya sun yarda da ku amma duk wani abu da buhari zai kawo majalisa domin ci gaban ƙasa ko ci gaban al'umma sai kun yi ƙoƙari kun ga bai kai labari ba to in majalisar dattijan najeriya ku sani fa zaben dubu biyu da sha yana kan hanya kuma da yardar allah duk wanda ya kawo wa gina muhammadu buhari matsala a majalisa mun san shi kuma da yardar allah ba zai koma majalisa ba mu talakawa za mu biya masa baya to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice masu gudanar da bincike na amurka sun ce bom ɗin da ya tarwatse ranar lahadi da yamma a birnin austin na jihar texas an tada shi ne da waya kuma ya fi sauran uku da suka tashi a baya nagarta hukumomi sun ce mutane biyu 'yan shekaru kimanin ashirin sun ji rauni a fashewar da ta baya bayan nan da ta auku a jihar da ke kudu maso yammacin amurka babban jami'in 'yan sanda birnin austin brian manley ya ce dukansu sun ji mummunan raunuka a hadarin sai dai suna cikin hayacinsu a asibiti inda ake musu jinya jami'in hukumar binciken manyan laifuka ta amurka christopher cobbs ya ce amfani da wayar a tada bom din nan na baya-bayan nan ya sauya lamura ya ce ya nuna kwarewa ba kuma wani rukunin mutane ne aka auna da kai harin ba duk da ci gaba da kushewa shugaban kwamitin bincike na musamman robert mueller da shugaba donald trump yake yi fada white house ta musanta cewa yana niyyar kore shugaban kwamitin da ke binciken kan ko an aikata laifi a hulɗa kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 da da rasha mataimakin sakataren watsa labarai a fada white house sogan gately ya shaida wa manema labarai a cikin jirgin sufurin shugaban ƙasa jiya litinin cewa babu wata tattaunawa da aka yi ko hira game da cire mr mula 'yan sa'o'i e bayan da shugaban kasar rasha vladimir putin ya lashe zaɓe jami'an fada white house sun ce nasararsa bata ba da mamaki ba kuma ba su da niyya shugaba donald trump zai kira putin ya taya shi murnar lashe zaɓe to duka duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da ya za a ji wasu abokan aiki mu dauke da sauran shirye-shiryen mu yanzu ku a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da murya amurka musamman ma alheri grace abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni malam sidi da injiniyan mu na wannan hantsin darrell smith baba ya kuma ne ke sallama sai an ba salamu alaikum